Yoshuwa Sura goma sha takwas An raba sauran ƙasar Isra'ilawa suka taru a Shilo suka kafa tenti inda za su dinga taruwa, yanzu ƙasar tana ƙarƙashin mulkinsu, amma akwai sauran kabilu bakwai na Isra'ila waɗanda ba su sami rabon gādonsu ba tukunna. Saboda haka Yoshuwa ya ce wa Isra'ilawa, Har yaushe za ku jinkirin shiga, ku mallaki ƙasar da Ubangiji Allah na iyayenku ya ba ku? Ku ba da mutum uku daga kowace kabila, ni kuwa in aike su su zagaye dukan ƙasar su rubuta bayani game da ita, bisa ga yadda za a raba ta gādo ga kowace kabila, sa'an nan su dawo wurina, za ku raba ƙasar kashi bakwai, mutanen Yahuda za su ci gaba da kasancewa a wurin da suke a kudu, sai kuma mutanen Yusuf a wurin da suke a arewa. Bayan kun auna ƙasar, ku raba ta kashi bakwai, sai ku kawo mini taswirar ƙasar, ni kuma in yi muku ƙuri'a a gaban Ubangiji Allahnmu, Lawiyawa ba su da rabo a cikinku, domin aikin firistocin da suke yi wa Ubangiji shi ne gādonsu, Gad, Ruben da rabin kabilar Manasse kuwa sun riga sun sami gādonsu a gabashin gefen Urdun, Musa bawan Ubangiji ya ba su. Da mutane za su kama hanya su je su zana yadda ƙasar take, Yoshuwa ya umarce su cewa, Ku je ku ga yadda ƙasar take, Sa'an nan ku dawo wurina, zan yi muku ƙuri'a a kan a nan Shilo a gaban Ubangiji, mutanen kuwa suka tafi suka bi ta cikin ƙasar suka bayyana yadda take a rubuce gari gari, kashi bakwai, suka koma wurin Yoshuwa a Shilo, sai Yoshuwa ya musu ƙuri'a a gaban Ubangiji, a nan ne ya raba wa Isra'ilawa ƙasar bisa ga yadda aka raba su kabila kabila. Rabon da kabilar Benyamin ta samu. Ƙuri'ar kabilar Benyamin bisa ga iyalansu, rabonsu ya kama daga ƙasar da take tsakanin kabilar Yahuda da ta Yusuf, daga gefen arewa, iyakarsa ta kama daga Urdun, ta wuce arewa a gangaren Yeriko, ta nufi yamma cikin ƙasar kan tudu, ta fito a jejin Bet Awen, daga can ta ƙetare zuwa gangaren Luz a kudu, wato, Betel, ta wuce zuwa Atarot Adda, a tudun arewa na kwarin Bet Horon, daga tudun da yake fuskantar Bet Horon a kudu, iyakar ta juya kudu ta gefen yamma ta ɓullo a Kiriyat Ba'al, wato, Kiriyat Yeyarim, birnin Yahuda, wannan ita ce iyakar a wajen yamma, a gefen kudu kuwa iyakar ta fara daga ƙauyukan Kiriyat Yeyarim wajen yamma, ta miƙe zuwa maɓuɓɓugar ruwan Neftowa, iyakar ta gangara zuwa gefen dutsen da yake fuskantar Kwarin Ben Hinnom, wanda yake arewa da Kwarin Refayim, ta ci gaba ta gangara ta Kwarin Hinnom, ta yi kudu kusa da birnin yabusiyawa har zuwa in Rogel, sai ta nausa ta yi wajen arewa zuwa in Shemesh, ta ci gaba zuwa Gelilot, wanda yake fuskantar hawan. Adummim, daga can ta gangara zuwa dutsen Bohan ɗan Ruben, sai ta wuce ta yi arewacin gangaren Bet Araba, ta wuce har zuwa cikin Araba, sa'an nan ta wuce zuwa arewacin gangaren Bet Hogla, ta kuma ɓulla a arewacin gaɓar Tekun Gishiri, a bakin Urdun a kudu, wannan ita ce iyakar a wajen kudu, Urdun shi ne iyaka a wajen gabas. Waɗannan su ne iyakokin yankin ƙasar da iyalan kabilar Benyamin suka gāda; waɗannan su ne garuruwan da kabilar Benyamin suke da su na gādo, Yeriko, Bet Hogla, Emek Keziz, Bet Araba, Zemarayim, Betel, Awwim, Fara, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni da Geba, garuruwa goma sha biyu kenan. da ƙauyukansu, akwai kuma Gibeyon, Rama, Beyerot, Mizfa, Kefira, Moza, Rekem, Irfeyel, Tarala, Zela, Hayelef, birnin Yabusiyawa, wato, Urushalima, Gebiya da Kiriyat, garuruwa goma sha huɗu ke nan da ƙauyukansu, wannan shi ne rabon gādon ƙabilar Benyamin. bisa ga iyalinsu.